hukumomin najeriya da na ƙasar kamaru a yanzu sun dukufa suna ƙoƙarin gudanar da wani cikakken bincike kan waɗannan mata guda biyu da aka kama da yunkurin ta da bom a ƙasar kamaru ba tare da nasara ba wannan matan dai ana zargin cewa suna wani rukuni na 'yan matan na chibok da aka sace shekarar da ta gabata inda har yanzu mahukuntan najeriya ke ta ɗaukar duk matakan da suka kamata na gano inda 'yan matan nan suke akan haka ne da tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa muhammadu buhari domin in ji ƙarin bayani dangane da wannan binciken da ƙasashen biyu suke gudanarwa eto eh an kama mata guda biyu ita ambasada ta najeriya hajji hadiza mustapha tuni aka ba ta umarni ta shiga cikin magana kuma tana ta tattaunawa da hukumomin ƙasar kamaru kuma ana samun haɗin kai mai kyau daga gare su ah, na yadda nake maka magana nan ma har an aiko mana da hotuna na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar chibok to abin yana da ɗaura kai yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara tara ko goma ko sha ɗaya yau yarinyar da muka 'yan matan da aka sace ai jarabawa suke rubutawa ta gama sakandare wannan jarabawa ku yara ai ba za su kai rubuta ta ba su kai shekara sha biyar sha shida kuma sha bakwai ba da yake nan ba turanci a bakin su wayanda aka kama sai kanuri kawai wayannan duk abubuwan suna amma duk da haka ba mu ce a'a an gama bincike ba hukumomin kamaru suna nan suna yin nasu abin da yake tsaye da abubuwan shi ne yarinyar nan a buge take da maganganuwa da aka dura mata yanzu kokarin da ake ma a farfado da ita ta warware ta samu bakinta tana magana sosai da tunaninta halin da ake ciki kenan amma an ce ai mata biyu ne ba ɗaya kawai ba da yanzu kake magana akan biyu ne ita ɗayan kamar yadda muke jin labari ta kai shekara talatin ita ma ai kaga da wuya a ce za a kai kuma ai ɗaya ce aka samu da bambam a cikin da ko da yake tare suke amma dai gwamnatin tarayya tana na shirye take iyayen 'yan mata na Chibok za a ba su haɗin kai su je su gano waɗannan mata guda biyu kuma muna da kyakkyawar alaƙa da Murtala Muhammad Foundation wanda suka ɗauki nauyin cewa a za su biya abun mota ko jirgi da za a je a kai wani iyayen yara su je su gano wayannan mata a can yana da kyau a je din a gano don kada a bar wani tababa a zuciyar wani cewa ko su ne ko ba su bane yanzu bisa ga ayyukan da dakarun sojin najeriya ke yi da na haɗaka da makwabtan ƙasashe ana ganin tasirin wannan gwagwarmayar kuwa ganin cewa har yanzu akan ɗan samu jefi-jefi na tada bom da ke kashe mutane a yankin arewa maso gabacin najeriya ai sai a hankali ai ko takobi mutum ya zaro zarowar ya fi sauki ne dawar sai ka yi sai abu zai ɗan ɗau lokaci ma garumin nasara da ake samu a ƙasar nan yan najeriya yau eh, kwana biyu uku da suka wuce gagarumin kwallon kafa aka buga tsakanin egypt da najeriya a garin kaduna aka yi kowa wanda aka daɗe ba ga irin tagarin nan ba aka yi lafiya aka gama <laughs> dawa ya iso maka wannan na samun ci gaba kwarai kuka kun ga hoton bidiyo da shekau ya bayyana kuma wace fahimta kuka yi game da shi a wannan a tambayi su headquarters soja na najeriya don sun ba da sanarwa a kai malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari na najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja bayan da bayanai suka hito cewar an samu waɗansu 'yan mata da ake zaton cewa 'yan mata ne na chibok waɗanda suka salwanta a lokacin da 'yan ƙungiyar boko haram suka kai samame a can ƙauyen su da ke jihar borno umar faruk musa amurka a abuja najeriya